kowace shekara a daidai wannan lokaci na yawaitar ruwan damana hukumar kiwon lafiya take rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro ga yara kanana Dr. Aishatu, mataimakiyar jagoran asibitin gunduma da ake ce ma district sanitaire, ta ƙara haske kamar haka. Muna yin shi ne duk shekara ga ana ɗaukar watannin da cutar cizon sauron ta yawa. cikin shekara ya ɗauki wata hudu. Ko akwai adadin da kuka keɓe na waɗanda za a wa rigakafin nan? A takaice dai waɗanda muke hasashe su ne dubu saba'in da takwas ko da ɗari shida da saba'in da takwas. Insha Allah su ne muke hasashen dai mu ba duka duka wadu wata. Idan rigakafin ya shahi yara daga shekara uku zuwa shekara biyar. kenan wata hamsin da tara su kaɗai ne banda manya tunda kun san komi nazarin shi akai a ga cikin yawan mutane Wani kashi abu ya wahala dawa ake samun mace-mace da yawa kenan nan ake fara sa karhi a kiyaye a cewar dr aishatu sun yi tsari na yadda za a ba da maganin na a ko'ina ya kuma samu karbuwa kamar yanzu nan cikin gari da aka yi nazari mun gani in muka zamana wuri guda aka yi abu mutane ba su mazanzawa shi sa muke gida gida cikin gari amma a daji zama ake yi cikin gari haka kamar ƙauyuka sai a ɗauki gari a zo a zamana mutane a yi yawaye kuwa kuma da matan na nan masu bi gida gida suna gayyata an hwara sai duk mata su hito su zo nan wurin abada. bada to su kuma waɗancan hamu jan ƙauyuka na nesa wanda kawo gida uku ne hudu su kuma shi ma nan wuciya ne aka a zo a biya a ba 'yan gidajen kuma a yi gaba wanda muke ce ma kenan avance ita kuwa hajiya ha jami'a ce ta kiwon lafiya a pemis ta nan da magaran cewa ta yi wannan rigakafin ya samu karbuwa ta la'akari da yadda a yanzu ba sa samun marasa lafiya na zazzabin cizon sauro masu yawa kamar da. Kuma sauyi da kwai sauyi da yawa tunda mafi yawa diya da suka samu CPS nan daga ɗaya har zuwa ta hudu da wuya suke kamuwa da wannan cutar ta masassarar cizon sauro. Babu yan malati sarai yanzu masu masassarar cizon sauro daga an fara ruwa da shi kenan an mun game da masassarar cizon sauro amma yanzu da sauki. Eh sun ragu sosai ma. Yanzu a sati mutum 20 22 babu sha sha biyar haka dai mahi yawa dai a ce a tsaya ishirin ma a sati abin da muke samu yanzu a da lokacin da babu cps daga waraka ta yi ma su ma samu mutum ɗari ɗari na sati da kwai lokacin da muke samu ɗari bakwai ma sati yanzu da dama kuma abin da abin da daɗi da muke ji ma wannan magani da ake da ba duk gidan da ka sallama in ka tambaya mutane suna amsa shi wasu mata da aka ba ɗiyansu maganin da ba su so a ambaci sunansu ba sun yaba da wannan rigakafin gaskiya yana da amfani tun da kahin masassara ta kama yaro in ka bashi ko da za ta zo za ta zo cikin sauki ina ba da su ana ba su saboda kariyar masar cizon saburo to gaskiya dai in an ba da magani yana da mahimmanci a ba ma yaro shi tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar